Biyo bayan ziyarar nuna goyon baya da al'ummar Tangale da ke kudancin jihar Gombe karkashin jagorancin shugabar karamar hukumar Billiri Mrs. Egla Idris suka kai wa gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya kungiyar cigaban al'ummar Tangale wato TCDA sun bayyana cewa ba sa tare da wannan cappa kuma ba sa nuna goyon baya ga kaiwa gwamna ziyarar. A jawabinsa dan malikin Tangale kuma wazirin Billiri ya bayyana cewa taron mu na mutanen Tangale muna so mu bi diddigin gaskiya domin gaskiya shine ya gina al'umma gaskiya shine cin gaban al'umma duk lokacin da mutum ya bar gaskiya to ya zama ma'aikacin shaidan shi ma shugaban kungiyar ci gaban al'ummar tangale ta ƙasa comrade danladi bako ya bayyana cewa ba sa tare da wannan tafiya kuma ba a yi ta da amincewar kungiyar ci gaban al'ummar tangale ba ko wannan tawagan da suka ce sun je suka yi da gwamna wanda mun ce ba ma so a je tangale gaba daya na kirki mai mutunci bai je wannan tawagan ba wani tsohon soja da ke nuna goyon baya ga wannan kungiya ya bayyana cewa ni suna sunana Mejo PS Ubari ni ne secretary na Kwagam Tangale Social Cultural Association mun zo ne mu attendin wannan meeting wanda da da kuma board of trustee da Kwagam da kuma sauran Tangale suka suka arrange so da mu zama karanta da abin da ana yayata cewa gaskiya ne abin da muke cewa anan shine mu muna cikin democracy kuma bisa ga definition democracy democracy ne gwamnati ne na mutane Sau duk abin da za a yi mutane na su bayan mutum daya yi bane a lokacin da sarkin tangala ya mutu a 2021 tangala sun zabi wanda zai zama su sarki duk dr idris ayyamba ya samu 5 vote as against 2 ba dalili ba kuma kawai muka san cewa eh an kawo mana wani wanda bai ci ba cewa shi ne sarkin mu shi ba dan sarautar tangale bane abinda sun ka faɗa haka ai mun sha faɗi tun wancan shekaran ce cewa dan ladi ba ba tangale bane a cikin kwashen tangale mutum wanda ba tangale ba da zai mulkin tangale ba ni ce kuwa ba moro tangale da amma an kawo mana ɗayan ne amma dan gaba da fatiya yana cin gadon uban shi ne a ah, sannan waye zo ya ci gadon tangale da ni ina shirye fa ko mutuwa ko yanzu na fadi akan yau sai dai kuma komai da ruwan kan tangale ya bayyana cewa wannan kiraye-kiraye na kungiyar ci gaba yace ba a ma san da kungiyar ba da kuma irin ayyukan da take yi a yankin Billiri sunana Umar Balama da ake wanda ka fi sani komai da ruwan kan tangale wannan batu nasu duka bai shiga kurege da kanzon kurege da kuma ba ni na iya da sauki burutsu ba dan idan aka ce magana dalla da sun zuma yamba dalla da sun zuma yamba ya takara so ana uku na Allah ya bashi ina ko wani gilli ko wani abu daban da tun lokacin yan gidan sarauta din kasa ya cewa wani wa kansa da sauransu wannan layin kenan na biyu kafofi da kofofi da ya kamata bi na ka'idoji a kai suna guda uku an kai suna guda uku his excellency da zakatar gwamna gombe sai ka tabbatar da malam dalla da sun zuma yamba shine mai tangle shine dalla da sun zuma yamba na hudu sunana munasibi lafiya waɗanda suke ce ba tangalu bane ni ban san ina suka fara buga ID card din cewa wannan batangale ne wannan ba batangale ba ba mu san waye ba su wancan dama su ce wanne wani batangale ne wanne wani ba batangale ba abun yana ban mamaki sosai na biyu biye da shi sun ce duka wanda suka je wurin yan siyasa na yan APC ne ba yan siyasa bane akwai sarakuna Tultangile Felo da suka je wurin ko hakimai zan ce na Tultangile Felo da suka je wurin su ma sai mu ce musu yan siyasa ne sannan an ce yan APC ne yan APC waɗanda suka je wurin yan APC ne akwai memba eh, House of Assembly representing zone shi ma ɗan APC ne ku dai kawai in ra'ayinku ya bambanta bai kamata ku zo ku kushe abin da ake so a yi saboda a kawo development billiri ba. Dama dai a kwanakin baya ne al'ummar billiri karkashin jagorancin shugabar karamar hukumar suka ziyarci gwamnan jihar Gombe don sasanta wasu rikice-rikice da suka faru tun bayan naɗin mai tangale Ladi mai yamba wanda ya haifar da tashi-tashin hankula. Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya.